أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد السلام عليكم ورحمة الله masu kallon mu da sauraron mu barkan mu da saduwa cikin wannan shiri namu na amsoshi tambayoyi akan azumi wannan shiri yana zuwa muku ne daga gidan wannan talabijin na sunna tv wato wadda ta ɗauki nauyin gabatar da wannan shiri din kamar yadda aka sani muna tattaunawa ne tare da malaminmu wato wadda yake jagorantar wannan tambayoyi din malam ibrahim adam disina wato malami ne wadda ke lacara a kwalejin horon malamai ta azare kuma babban limamin masallacin juma'a na masallacin masjidun rahma gafata malam barka da zuwa assalamu alaikum kamar yadda kuka sani cewa wayannan tambayoyi suna zuwa da gare ku ne wadda mu muke kokarin ba mu malam domin ya amsa mana ya nazari ya tattauna domin ya sama mana amsoshin waɗannan tambayoyi din saboda haka muke jan hankalin masu sauraro cewa su dinga yin tambayoyi masu ma'ana kuma mai neman tambaya ya dubi akwatin talabijin ɗinsa domin samun nambobin da zai amfani da su don aiko tambaya din malam tambayar mu ta yau insha Allah wani ne ke tambaya akan abin da ya shafi biyan wato azumi wai mutumin da ake bin sa azumi zai iya yin waɗannan sita shawal da ake yi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين amma بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله cewa wanda ake bin sa bashin azumi hmm. kowace ake bin ta bashin azumi azumin da ya sha sakamakon wata matsala da ta bujiro masa a watan ramalana hmm. idan aka fara yin azumin sita shawwal hmm. shin zai iya yi hmm. amsa ita ce a'a duk mutumin da ake binsa wani abu na azumi sai in ya biya abin da ake binsa ne gabanin ya azumci sita shawwal domin idan ka dubi hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya zo da bayani akan sittu shawwal hmm. za ka ga manzon Allah ya sai mutum ya azumci watan ramalana hmm. in aka ce watan ramalana ana nufin cikakken watan ramalana hmm. wanda ya azumci wasu kwanaki bai azumci watan ramalana ba har yanzu akwai abin da ake bin sa bashi na watan ramalana ba zai ce ya sauke watan ramalana ba a cikin hadisin malam usman mal annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce من صام رمضان إيمانا واحتسابا ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر ya أزمشي watan ramadana hmm. imanan ya yi haka ne don jin cewa haka Allah ya ɗora masa hmm. ya aminta ya yarda da haka wahtisaban ya yi ne don ya nemi lada ya nemi amincewar Allah wafira lahu thumma atba'ahu bi sitti min shawar sa'annan ya biye wa azumin watan ramalana da azumtar wasu kwanaki shida a watan shawar. faka anna ma samar dahara kamar ya ɗauki tsawon shekara ne yana azumi a cikin wannan zance na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaji abin da manzon Allah ce man sama ramadana wanda ya azumci ramalana thumma atba'ahu bi sittin min shawwal sa'an nan ya biye masa da wata da kwanaki shida a watan shawwal malamai suke cewa ah, duk wanda ya azumci wani bangaren ramadana mm. bai azumci ramadana gaba ɗaya ba mm-hmm. saboda haka ba shi ba maganar sake yin wani nafila sai ya musamman da nafilar ta shawwal mm. har sai ya sauke wannan abin da ke kansa na nauyi Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen a cikin Majmu'ul Fatawa nashi hmm. haka ya amsa wannan tambaya wallahu ta'ala alam masha Allah sai tambayar mu ta gaba malam wanda yake tambaya akan mutum zai iya wato tarawihi kamar wanda bai sallan isha'i ba yayi yi tarawihi wanda bai sallar isha'i ba shin ya halatta ya tarawihi hmm. sallar isha'i wajiba ce sallar tarawihi sunna ce mm-hmm. kamata ya yi mutum ya fara wato sauke abin da ke kansa gabanin ya je zuwa ga abin da ba dole ne a kansa ba ah, bai kamata ce mutum bai ba da zakka ba amma kuma ya ce shi zai fara ba da sadaka ne ko iyalanka ne baka ciyar su ba amma kana kokarin ka ce bari ka taimaka wa na waje mm. wannan rashin fikihu ne a addini rashin fikihu ne a rayuwa amma shawarar da zan ba ma mai wannan tambaya mm. mai wa yana ganin cewa salar isha'i ta riga ta kubce masa ne mm. saboda haka sai yake ganin baya son kuma tarawihin ta kubce masa mm-hmm. abin da zan faɗa masa lamarin musulunci akwai yalwa mm-hmm. ita wannan salar tarawihi da yake bin liman ko mm. ashiyan ɗin da ke bin liman zai iya mai da ita ta koma sallar isha'insa mm. ta yaya idan ka zo ka tarar ana yin sallar tarawihi mm. in ka da suke raka'ar farko ko raka'a ta biyu gabanin liman da ya yi tahiya gabana an nace gabanin liman ya tahiya ina nufin in ka da suke wani bangare na wannan sallar wannan sallar mm. za ka ɗauka in raka ɗaya in raka abi ka samu sai ka ɗauka cewa to shikenan ka sauke raka'a biyun na farkon sallar isha'i mm, mm. sai ka tashi ka ramo raka'a biyu sai zamta hudu ɗan mm. raka'a ɗaya ka samu sai ka she ka samu raka'a ɗaya sai ka tashi ka kawo wata raka'ar sai ka zauna sai ka sake kawo raka'a biyu ka zauna ka yi raka'a hudu kenan in ma ta hiya ka samu kaɗai to dai ka sami sallar abin da kawai baka samu ba shine raka'a shine raka'a shi ma zaka iya zamanta ka tashi ka kawo raka'a hudunka a matsayin kayi sallar isha'i hmm. wani zai ce to ai shi liman sallar sunna yake yi hmm. nafila yake yi kai kuma sallar ka ta wajibi ne sallar farilla ne hmm. amsa gare ka uwa ai dama ba haramun bane ba mai sallar farilla ya bi mai nafila ko mai nafila ya bi mai farilla yanzu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai wani sahabinsa mai suna mu'azu dan jabal Eh, ya shi jagora ne a ƙauyensu da ke kusa da garin madina kuma kullum gurin zamansa da hirarsa gurin manzon allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kasance idan ya zo ya yi sallar isha'i da manzon allah sallallahu alaihi wasallama sai kuma ya koma ƙauyensu ya jagoranci mutane sallar isha'i mhm. tare da manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya san da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya san da hakan amma kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai hane shi ba ah, kaga shi mu'azu dan jabal lokacin da yake yi wa mutane sallah hmm. lokacin shi sallar nafila yake don ya riga ya yi sallar farilansa su kuma suna yin sallar farilla ne hmm. kaga su suna farilla amma suna bin mai nafila ko kana tsammanin cewa mu'azu dan jabal zai zabi sallar da yi da manzon Allah ita ne ta nafila wacce zai yi wa mutane ita ne ta farilla ba zai yi wa Allah shi taimake mu wallahu ta'ala a'lam masha Allah sai mai tambayar mu na gaba wanda yana tambaya ne akan shin ya halatta wato mutum a lokacin da zai buɗe baki ya bude baki da iyalin shi wannan tambayar malam usman za ta yi ɗaukar ma'ana da yawa mhm. in yana nufin cewa shin ya halatta ya zo ya zauna da iyalinsa mm. da 'ya'yansa ma mm. ko shi da ita kadai mm. su buɗe baki su ci abinci tare su sha abin sha tare wannan ba haramun bane ba saboda qur'ani wanda ba ba iyalinka ba ya zo cewa wale sa alaikum junahun an ta'kulu jami'an aw ashtata ba laifi bane ba akan ku ku ci tare ko kuma kowa ci abincinsa shi daya ga wanda ba iyali ba mm. ga wanda ma ga wanda ke iyali kuma wannan kuma yana daga cikin husnul mu'ashara kyautata kyautata zamantakewa kai da iyalinka balle ma imamun nasa'i a cikin littafin ishatun nisa ya rawaci hadisi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan ci abinci tare da iyalansa mm. har akwai ta kista mashuriya mm. da aka yi kishi a cikin gidan manzon Allah sallallahu har aka yi zube-zuben fatan nama duka ya faru ne a lokacin da manzon Allah sallallahu ya zauna tsakanin safiya bin huyay ibn al-akhtab da aisha as-siddiqatu binti siddiq yana cin abinci tare da su sallallahu alaihi wa sallama ba na tsammanin kuma akwai mutumin da zai tambaya akan halaccin cin abinci da matasa ko da kuwa irin mutumin da ne wanda ya dauka tsakaninsa da iyalinsa kawai sai dai umarni da hani babu dan sakewa babu hira. kasan a zamanin da wai ana cewa <laughs> idan mai gida zai shigo gida sai ya daka tsawa ko kuma dai ya gyara murya cewa ga ogana shigowa kowa shiga taitayinsa kaga <laughs> wanda kuma ba haka ya kamata a yi ba sai dai mala a wannan gurin gawawanci eh. kamar bangaren mu na hausawa na eh. san bari suna da wannan ɗabi'a ne akan zo da mata eh. da ya kowa a haɗu a sa kaɓaki guda a babban boji kura ana cin abinci amma munan gaskiya hausawa yawanci sai ku gyara mata <laughs> eh. mata suna cin su daban da fulani mata suna cin su daban maza kuma suna ce a waje ah, to ko mewa irin tunanin da yake kenan ko kuma eh, ko kuma za zaka iya bata wannan tambayar wata ma'ana kuma na'am na'am kace shin yana nufin cewa ya halatta abin da zai fara ah, yi a matsayin buɗe bakinsa shine sadar da iyalinsa kamar da dai wasu suke tambaya idan ya eh. halatta a yi buɗe baki da sigari ko mutum ya halatta in mai hukuncin mutumin da ya buɗe baki da giya hmm. kaga wanda ya buɗe baki da sigari ko wanda ya buɗe baki da giya hmm. bakinsa da ya buɗe sannan Allah zai kama shi da hukuncin ya sha sigari don shan sigari haramun ne ko ya Allah ya kama shi da hukuncin ya sha giya don shan giya haramun ne to tun da dama an hana ka saduwa da iyalinka mm. saboda kai yanzu mai azumi ne a ce mutum zai iya fa abin da zai fara gabanin mm, ya sha ruwa gabanin ya ci dabino gabanin ya kaza mm. shine je ya sadu da iyalinsa kasan zai zai iya daukan wannan ma'ana wannan din ma ba abin da zaka ce shine ya halatta amma dai akwai ganganci a ciki saboda mutumin da yake fama da yunwa mutumin da ke fama da kishi ya sadar da iyalinsa a irin wannan a irin ga kuma fuskantar sallar magariba kaga akwai mafasu da cikin haka amma duk da haka ba za ka ce haramun ba ba za ka ce haramun ba ne mm. ba sai dai ka ba shawara ka ce ba abin da ya dace ba kenan tun tunda kaga ibn al-qayyim a cikin littafin zadul ma'ad da yake magana a irin yanayin da ya kamata mutum ya sadar da iyalinsa yayi magana cewa in zaka sadar da iyalinka ka sadu a yanayin da yake matsakaici ba yanayin yunwa ba ba yanayin kishirwa ba mm. ba yanayin bacin rai ba ba yanayin wato farin ciki mai tsanani ba ba kuma bacin rai mai abin mai tsanani ba ba kuma ba a yanayin bushewa ba ba kuma a yanayin danyantaka ba duka ana so dai mutum ya samu yanayi shi yasa kaga a musulunci dole akwai bukatar namiji shine ta hmm. da sha'awar mai iyalinsa a kora shi yana ji gabanin mai gabanin asadun saboda ya zama cewa akwai wato cuɗaɗɗeniya a cikin lamarin tunda har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mutane su dinga afka ma iyalansu kamar yadda dabbobi suke afka ma wannan kenan ya halatta a haka hmm. to amma ga sai ka ba shawara ka ce a'a ba haka ya kamata ba hmm. bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana farawa da me da dabino ne in bai samu dabino ba hasa hasiyatu min alma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dan jifa abin da ya samu na ya dan kurba abin da ya samu na ruwa sallallahu alaihi wasallama saboda haka shawara zan ba mutumin nan cewa ga abin da ya kamata in haka yake nufi hmm. in kuma yana nufin a wancan ne mun ce masa dai ya halatta wannan ne ko wancan duka ya halatta in wannan ne ga shawara Allah shi muke malam bangaren abdaliya na dabino din nan na'am wasu sukan ce dabino kamar danye ya fi kauɗa nan a yi amfani da shi wajen fara ci Eh. su wani haske a ah, wannan kawai karin bayani ne kawai na mutane wanda ba wani bambanci wala ba wani bambanci ka abin da kawai tabbata a daidai su cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana yuftiru ala eh, rutabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan kan dan bude baki eh. akan rutab rutab shine dabinin da yake bai bushe ba wanda yake da dan mai dan kwadan gwan sana dan ya danyen kada kuma a ce dan ya muce ba wai wanda bai nuna ba bayan ya nuna mm. gabanin ya bushe wannan yanayin shi ake kiransa a ah, rutab to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu ne da tabbata a hadisi hmm. shine yafturu ala rutab akwai kuma cewa kan akwai banda wannan akwai hadisin cewa manzo Allah sallallahu alaihi yana buɗe baki hmm. akan tamar hmm. ko dai matakin farko shine rutab in baka samu rutab ba shine a tamar. Tamar shine busasshen dabino in ba wannan to hasa hasa ya min alma sai matsala ya dan kurbi abin da ya sawwaka na ruwa a matsayin abin da zai fara bude bakin sa da shi kenan to amma karin bayan da mutane suke cewa farko dabino hmm. dabinan ma rutab hmm. eh, wannan ya halatta gaskiya ne bayan rutab sai busashe hmm. gaskiya ne to amma karin bayani daga bayan wannan cewa daga nan kuma sai dangin 'ya'yan itatuwa eh, wasu wato mala har sukan ce eh. wato a samu danyen in ba a samu danyen dabino ba to danyen 'ya'yan itatuwa ya fi shi busasshen dabino ne a'a wannan kai wannan tsawar magana ne da ba gaskiya bane ba abinda kawai manzo Allah ya faɗa dabino ruwa ruwa amma duk wani abin da ka shigo da shi ka cusa shi a cikin zancen manzo Allah wannan kayi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya wanda kuma yana daga cikin abin da ya kamata mutane su shiga hankalin su a taitaye su akai dan manzo Allah ce man kadhaba alayya muta'ammidan bana Allahu lahu baitan fi jahannam duk wanda yayi wa manzon Allah ƙarya da gangan Allah zai gina masa gida a wata jahannama a wata ruwaya falyatabawwa maq'adahu minan na'am sai ya tanadi gurin zaman sa a wuta inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma hatta irin gyaran fuska mm. da mutane ke yi a wajen wa'azi kawai ka ɗebo shi man ka ce eh haka manzon Allah ke yi ba tare da ka samu ruwayar hmm, cewa manzon Allah sallallahu alaihi haka ke yi ba saboda haka ruwayar manzon Allah shine tamr bayan tamr hmm. sai ruwa maganan ƴan itatuwa ba ce ba haram ba ba wanda shi haramun ne halal ne amma kada ka dauka cewa hmm. manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne ya saka ka kada ka dauka cewa wannan abun umarni na shari'a shikenan in kai ka ji daɗi fa biha wa ni'mat ya halatta maka amma kada ka ce addini ne ce kai shikenan malam usman ah, malam wato har wannan wata tambayar mu ta gaba ne na ga dai dauki hankalin mu akan maganar buɗe bakin nan to wai abinda aka fara ci shine buɗe baki ko kuma ainihin cin abinci ne buɗe baki don wannan tambayar da yake yana tambaya ne akan wai ya halatta a ya buɗe baki da kosai to shi ne abin da nake tunani <laughs> ya halatta ya wai to wai kasan da farawan ne buɗe baki <laughs> da kosai da karago kamar ya shiga kwakwalwar malam bahaushe kamar cewa wasu dangin abinci ne da suke da wani mahimmanci zaka ji in za a yi sadaka sai a ce a yi sadakar kosai eh, ko a yi sadakar karago hmm. ko a yi sadakar masa ba za ka ji an ce a yi sadakar tuwo ko a yi sadakar taliya hmm. ko ta dakar shinkafa ba ka janyo <laughs> gaskiya to ya kama wato eh, hata wasu in aka ce su faƙi su ciyar sai ga mm. suna ciyar da karago suna ciyar da kosai ya kamata mu sani cewa babu wani nassin shari'a da manzala ce a yi da karago ko a yi da kosai mm. da manzala sallallahu alaihi bai san karago ba bai ma san kosai ba sai dai a ce suna da wani abun da yake yayi kama da da wannan mm. saboda haka babu wani falalar da suke da shi saboda kosai dai abinci ne wanda yake halatta a ci karago ma abinci ne wanda ya halatta a ci musamman ma mun kai ba kauye ne mm-hmm. so saboda haka haka ah, ya halatta ka buɗe baki da shi amma ba shi da wani falala akan waninsa a wajen buɗe baki eh kamar yadda ta itatuwa ma waɗanda ba dabino ba mm. ba su da falala akan wanin su wajen buɗe baki in kana magana a matsayi ne na shari'a ne mm-hmm. amma a matsayin irin na zabi dan adam na zabin dan adam mm. zai iya wa wani ya fi ya fara da lemo mm. wani da kankana wani da gwanda wani sweet melon wani kaza wani kaza wannan kuma an bar maka ne kai zabin ka tunda abu ne duka mai kyau amma dai ka ce shari'a ne nan ne sai ake cewa ba daidai bane ba saboda ita shari'a ai a amu takan gama komi da yanzu ka ko ina ba za a ce ba san da bino ba ko kuma babu bino da sauransu eh. su amma kamar kosai yanzu misali in kai wani kasashe ai kaga babu magana ma kalmar kosai ma malam wannan tambaya ta gaba yana tambaya ne akan abin da ya shafi kaifiya ta shi shan ruwa wai kaifiyar yadda ake shan ruwa to <laughs> to ba san yake so ya faɗa ma ya ake ya dai an faɗa masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake shan ruwa farko dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan sha ruwa a zaune ne mhm. duk da yake cewa an rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha ruwa a wasu gurare hmm. a tsaye kamar lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo wani gida ya samu wata buta haka a dan makale a jikin danga hmm. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kama ta haka sai ya gwangwada hmm. sallallahu alaihi wasallam haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya je shan ruwa a rijiyar zanzam hmm. nan ma an ga manzo Allah sallallahu alaihi ya dauki guga gugar da gugar rijiyar hmm. gugar ruwan hmm. manzo Allah sallallahu alaihi ya kafa kansa a ya sha sallallahu alaihi amma in ba haka ba abin da ya fi dacewa shine a yi sha ruwa a tsuguni dan manzo Allah sallallahu alaihi cikin hadisi yake cewa law ya'lamu alladhi yashrabu qa'iman ma fi batnihi lastaqa da wanda yake shan ruwa a tsaye mm. ya san abin da wato irin wainar da ake toyawa ko irin rugun tsumin da ke faruwa a cikinsa mm. lastaka a da ya yi amai din wannan abin ma mm. a wasu ruwa kuma manzo Allah sallallahu ya hana shan ruwa a tsaye to kuma ga wasu an samu manzo Allah sallallahu ya sha ruwa a tsayen abin da malamai suke cewa idan yanayi ya sa misali saboda cunkoso mm. ko irin yanayi ba zai iya bayarwa ka zauna ba ko in ka zauna zaka iya shiga wata damuwa mm. sai ka sha a tsaye a matsayin ad-darurat tubihul mahdhurat idan kuma kana cikin yanayi na wato shirye to mm. sai ka sha ka a zaune saboda haka ya fi dacewa wanda kuma ka sani ko da harkar likitanci shan abu a zaune lokacin da mutum ya daidaita sosai ya fi amfani wa jikin mutum sama da shan sa'a mai a yanayin da yake na kwanciya ko yanayi na kwanci abunan rigingine ko wani abu makamancin haka wannan kenan sannan ruwa dai ruwa ne mm. shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake sha kuma ruwa a cikin dangin abin sha mm. manzon Allah sallallahu alaihi yana son abu mai zaki mm-hmm. ya tabbata cikin hadisi cewa kana ahabbu sharabi ila rasulillahi sallallahu alaihi mm. alhulwa ulbarit mm. duk a cikin dangin abin sha babu abin da manzon Allah sallallahu alaihi yake so kamar abu mai sanyi mai zaki in kaga nan ba umarni bane ba dabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi tana son haka mm-hmm. kaga kai ma an kaso haka ko kai zamto haka ba za a ce kayi lafi ba sa'annan uwa uba lokacin da mutum zai bude baki lokacin da zai sa dabino ne ko kuma lokacin da mutum zai yi ah, zai sha ruwa ne in ruwan zai fara sha gabanin ya sha akwai bukatar ya wannan addu'ar mm. wannan addu'ar ana yin ta ne gabanin a sha mm. Mm. wasu kuma suka ce a ana yin ta ne bayan an sha ko dai gabanin ne ko baya ne a wannan yanayin ana bukatar mutum ya addu'a addu'ar da ta tabbata don cikin addu'o'in akwai waɗanda ba su tabbata ba mhm. ya tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan ce zahaba wa batallat al-uruq wa sabata al-ajru insha Allah zahaba zahaba kishi ya tafi mm. wa batallat al-uruq mm. jijiyoyi sun jika wa sabata al-ajru mm. lada ya samu insha Allah in Allah ya so lada ya samu to amma wannan ita ne abin da tabbata a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi wanda ya zo a cikin sunan hakan nan kuma akwai hadisi da ya zo cikin turmizi wanda shi bai inganta ba wanda shi ake cewa wayan zaka addu'a da zaka ringa shi kace Allahumma laka sumtu hmm. wa ala rizqika aftartu hmm. faghfir li ma qaddamtu wa ma hmm. akhartu wannan hadisi kamar da malamai suka da cikin isnadin sa akwai Ali ibn Zaid ibn Jar'an. wanda kuma ka san magana akan shi a gurin malaman hadisi in ba a samu ta a gare shi ba hadisin sa hadisi ne wanda yake ake ajiyewa saboda haka wancan hadisi malamai sun ba a fashi abin da ya tabbata shine wannan addu'an zahaba zama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insha Allah daga nan kuma sai mutum ya shi ya gwargwada sauran abin a buɗe ne gare ka in ka so ka fara cin abincinka in ka so sai bayan sallah in ka so sai bayan sallah isha'i di daga zaran da ka kai wani abu bakinka mm. ya isa makoshinka ka buɗe bakinka kenan shi na musulunci ya rabu da kai sauran kuma sai ya kyale ka kai da al'adarka da ka saba don ba za a ce kaga ba za a ce cin tuwo sunna bane ba hmm. ko cin shinkafa sunna bane ba kaga in kin yamuri ne sai mu ce ka cin garin kwaki me na <laughs> ne in kai bare na sai mu ce sai ka ci burabusko hmm. kaga duk ba ba ba ruwan shari'a da wannan an kyale ka da ka. amma dai abin da shari'a ta kira maka addu'a ta kira maka ruwa ta kira maka dabino hmm. ko ba haka ba shikenan sai za ka kara ka kara zo cewa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana son kuma abu mai sanyi mai zaki sallallahu alaihi wasallam masha Allah masu kallon da sauraron mu kuna jin dai abubuwan da suke gudana wato game da irin waɗannan tambayoyi da ake zuwa mana da su muna fata waɗanda duk da su yi mana tambayoyi su tambayoyi masu ma'ana wadda suka dace da wannan darasi namu na azumi kuma in za ka rubuta tambayarka ka dubi wato namban wayan da ke gudana jikin akwatin talabijin ɗinka don samun damar yin tambaya ne kuma tambaya mai ma'ana muna fata allah shi mana jagoranci malam kamar ka shiga daga cikin wata tambayar mu da muke magana akan tambayar addu'a don wani yana tambayar yaya addu'an wanda ya sha ruwa yake na'am ita ne addu'an da na faɗa madalla sai daga cikin abin da na so in dan samu istifsar a ciki shine nakan ga wasu sukan kafa hannu a daga a yi ta addu'a a yi ta addu'a a yi ta addu'a gaskiya ne malam usman annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi yake cewa lissa'imi mai da'awatun eh, ga wanda yake azumi akwai wata addu'a da Allah subhanahu ta'ala baya mayar masa hmm, hmm. a wata hadisi mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa addu'o'i guda uku ba a mai da su addu'ar eh, mai azumi da addu'ar wanda aka zalunta da kuma addu'ar matafiyi duka ya tabbata a cikin hadisi suna da matsayi wato lokatai ne da ake amsa addu'ar mai addu'a in yayi addu'a lokacin musamman lokacin da aka bude baki hmm. kaga lokacin bayan akwai falalar cewa yanayin lokaci ne na tsakanin kiran sallah da ikama tunda kasan nan ma kowace sallah da ikama kira tsakanin kiran sallah da ikama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce guri ne na amsa addu'ar mutane guri ne da suke guri ne mai mahimmanci yana da kashin guraren da ake sa ran amsa addu'ar mai addu'a in ya yi addu'a a mm, sai kuma ƙari akan ƙari mm. Noron ala bayan kuma ga tsakanin wato eh, kiran sallah ne da ikama sai kuma zamto cewa lokacin buɗe baki ne mm. kuma buɗe baki na mai azumi sai zamto cewa guri ne da ya kamata mutane su yi amfani da damar su su daga buhunan bukatunsu zuwa ga Allah subhanahu wata'ala su roƙe shi kada kuma su gashiya sannan kuma kada ka yi ƙoro wajen addu'a Allah subhanahu wata'ala da zaka roƙe shi komai ko duk duniyan nan kowa ya roƙe shi kuma Allah subhanahu wata'ala ya biya kowa bukata da ba zai rage komai daga wato mulki daga taskar Allah ba face abinda wato kan allura zai rage in an tsoma ta a cikin kogi mm. saboda haka lalle wannan tambayar taka da tunatarwar taka malam usman mm. tana da ma'ana kuma a gurbin da take mm. lalle ya kamata yan uwa masu azumi su kula nan guri ne na addu'a nan guri ne na mika bukatu zuwa ga Allah subhanahu wataala kaga daga nan za ka gane mm. hatsarin wanda zai bude baki da haram mm, gaskiya ne kuma kaga babu yadda za a yi addu'a za ta karbu kuma za ta dauke ka ba kaga a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi cewa sau da yawa bawa zai addu'a babu abin da zai hana addu'a sa karbuwa mm. sai haraman ɗin da ya ci ai kowa yana gani a cikin arba'un hadis da ake karantawa wa yara da mata a makarantun islamiyya da ma manya mm. cewa manzon Allah wani hadisi ya ce inna Allah ta'ala tayyibun mm. la yaqbalu illa tayyiban Allah mai tsarki ne baya karban abu sai mai tsarki a cikin hadisin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin wani mutumi cewa wa zakara ar-rajula yutilu as-safara ash'asa aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama'i yaqulu ya rabbi ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu manzo Allah ya bada labarin wani mutumi yutilu as-safara wanda yana cikin halin tafiya tafiyar ma ta yi tsanani ash'asa aghbara duk jikinsa kura kansa ya kulle yayi budu budu ya muddu ya dahi ila sama ya ya bi wani ladabi cikin ladduban addu'a ya daga hannunsa zuwa sama hmm. ya kulu ya rabbi ya rabbi ya zabi ɗaya daga cikin sunayen Allah ya roki Allah da shi hmm. ar-rabbu ɗaya daga cikin sunayen Allah hmm. ya rabbi ya rabb amma matsalarsa wa mat'amuhu haram abin da ya ci shine haramun ne gabanin addu'a mm. wa malbasu haram tufar da ke jikinsa haramun ne wa ghuziya bil haram an ciyar da shi kuma da me da haramun fa anna yustajabu lahu irin wannan halitta mai datti mm-hmm. yaya Allah zai amsa mata addu'anta ah. kaga nan matsala kenan mutane ai hankali ba abu eh Allah ka san wani fiqhin maganar nan hadisin nan mm. shine yadda mutanenmu suka ɗauka cewa takawar Allah eh. ita ce ka samo cikin datti din ah, to ka duba kuma sufura hadisin yadda eh. yake barawa eh. cewa ga shi ya cika wannan abin da ake ganin shine hali na walitaka da za a kira shi ah, wali hali na wahala ne domin shiga halin wahala yana daga cikin abin da zai saka addu'an ka saurin karbuwa amma yujibul mutarra eh, idza da'ahu wa yakshifu su'a in ba Allah ba to saboda haka yanayi ne na musamman kaga dai mai yiwa wannan zai iya zamtowa mutanen mu suna gudun su yi addu'a da kansu ne sai su ba da kuɗi a musu gudun cewa suna dan sanin cewa suna da matsala tsakanin su da ubangiji amma ba wani addu'an da ya kamata mutum ya yi kamar wanda zai sa iyayensa ko shi da kansa su masa na mara usman Allah ta'ala ya samu dace mm. malam naga lokacin namu ya dan kure ma don ba za mu kara wata tambaya ba gaba saboda yanayin lokaci din don naga an fara daga mini yatsa ina fata dai masu kallon mu sauraron mu suna cewa suna tare da mu cikin waɗannan abubuwa da malam yake dan ba mu haske a kai muna fata kuma waɗannan abubuwa abubuwa ne wadda za a ce in kunna ya ji jiki ya tsira mm. da fatan kar wani ya gudare ka da wasu kalmomi ko wasu bayanai saboda akwatin talabijin din nan ko kuma ce tashoshin nan suna da yawa akwai abin da za ka ji a wani guri ka ji a wani guri to amma duk abin da aka ce ana karantar da sunnan annabi sallallahu alaihi wasallama wannan ba abin da ya fi a bambanci tsakanin wanda zai faɗi zance masu mace in mutum ya kawo zance sai ya kawo dalili dalili madalla da haka za ka gane cewa waye yake faɗa ya tura ka akan turbar manzon Allah amma sabani in mutum ne ka faɗa na faɗa ni ba kai ne ni ne annabi ba kai ba kai ne annabi ba in na faɗa na kawo dalili shine ya kamata ka kama in kuma na kawo ba dalili shi ya kawo dalili shine nasa amma dalilin kuma ya zanto ce an ce ma'rifatul islam bil adilla bil adilla na ka san musulunci tare da dalili na mala Allah shi mana jagoranci na mala Usman masu kallon sauraron mu wannan shine takaitaccen abin da ya samu abu da shi malam ibrahim adam disina ni usman ibrahim gokaru nake ce da ku assalamu alaikum wa rahmatullah شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم ocean